الرحيم والصلاة والسلام cikin أتكين an'am الأنعام sura ce وأزي take nuna ƙudurar Allah take bayani akan girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma buwayarsa. Har yanzu ne muna ƙara tini cewa kar a manta cewa mun shiga cikin goma na ƙarshe na Ramadan waɗanda waɗannan darare na goma ƙarshen Ramadan su ne darare waɗanda suka kowanne darare daraja da kuma matsayi a musulunci a cikin su daren lailatul qadar yake wanda ibada a daren lailatul qadar ya fi ibada a shekaru a tamanin da uku kamar da Allah ya ce lailatul qadar ta fi watanni dubu Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita mu da lailatul qadar ne mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa rayukanmu gajeru ne mu ba ma tsawon rayuwa in ka kwatanta mu da al'ummomin baya shi yasa sai Allah ya maɗaukakin sarki ya sa a ya ba mu irin waɗannan falalol ya kamata mu amfana da su a irin zamanin sa annabi nuhu mu dinnan duka ba mu wuce 'yan yayi ba <laughs> na ko sarkin yuron ma bai kai balaga ba saboda akwai wata dattijuwa da ta zo wajen annabi nuhu take ta kuka take ce masa wani ɗanta ɗan saurayi ya mutu ta shiga damuwa ta ce shekarar shi ɗari uku da hamsin kawai ya mutu saboda haka ta shiga damuwa saboda ya mutu a shekaru ƙanana shine kamar yadda ruwayar ta nuna aka ce ce mata ke haƙuri akwai wata al'umma da za ta zo nan gaba ma wanda za su daɗe su ne masu shekaru saba'in to kaga mu yanzu ɗan saba'in a nan fashi ake girmamawa ana ganin dattijani. ne to a zamanin annabi nuhu in dai ɗan shekara ɗari uku da hamsin ya zama saurayi to ɗan saba'in ya zai zama kenan gaskiya ko dai ya wuce jariri bai bai wuce ɗan yayi ba so za shi kaga za ga annabi nuhu wa'azi kawai ya yi wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mu yanzu duk duniya ma ba a za a samu wanda ya rabin haka ba eh, sai kaɗan yi gefe wai saboda ana kare da su eh, mu duk duniya yanzu ba za a samu waɗanda suka yi rabin haka ba ma alam ko a bbc kun samu rahoto wanda ya shekara ɗari biyar a duniya ka gani to amma su shi ɗari shi annabi nuhu ya yi shekaru kafin ɗari tara da hamsin ɗin bayan wa'azin ɗari tara da hamsin ɗin ma ƙara wata shekara to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu falaloli domin mu cika shi waɗancan kuraba yana da kyau kamar yadda muka faɗa rannan tun mutumin da yake so ya amfana da dararen nan ya rage ayyuka da rana wanda zai iya ya ɗauki hutu wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum ya amfani da waɗannan darara lallai maki ne yanzu mutuwa ba ta da wahala da za ka ga kafin mutum a ce ya mutu sai ya kai irin shekarun sa'adar? amma yanzu wasu ma ba su karasa shekarun mu ba sai ka ga sun daɗi yanzu mutuwar da manya da ƙanana duk ta zama ikon akwai mutane da yawa wanda bara suna nan bara suna na amma yanzu suna ƙasa ko ina zaune ɗin nan na karanta labarin wani injiniya da ya gina wani masallaci shi ya kula da wani masallaci a abin da rijiyar zaki a kano na yi sallar juma'a masallacin ma yanzu nan ina zaunen nan bayan na zauna duk da za mu fara Na ga sanarwar cewa allah ya masa rasuwa daga cewa ya yi haɗari kamar yadda a shek abdulkarim al khudari yake cewa tun lokacin da jirgin sama da mota haya suka zo da mota tun lokacin da jirgin sama da mota suka zo sai mutuwa fujiya ta ƙawo saboda haka yana da kyau mu sani cewa yanzu mutuwa ba ta da wahala don haka kowa ya yi ibada a ramadan ɗin nan irin ibadar ne ban kwana mana ya dinka tunanin baɗi ƙila baya so yana daga cikin abubuwan da suke cutar da mu shine dogon buri mutum zai dinga tunanin cewa ainihin da shekara uku ma yana nan har mamaki nake na ji mutum ya yi burin shekara ɗaya biyu kuma bai ma ce insha Allah ba lahan mamaki ne kuma wannan yana daga cikin dalilan da suka sa magabata suka fi mu aiki na gari saboda su magabata suna yawan tuna mutuwa suna karanta buri a lokacin muna ɗalibai a jami'ar musulunci ta madina akwai wani littafi sunansa aina na hannu min haula littafi ne na labarai da tarihin magabata idan na zo na kasa karatu sai in je kawai in karanta na wannan littafin dinga karanta irin karatun jaraba na ji baya shiga sai in je ɗau wannan littafin kawai sai in fara karantawa cikin abin da ba mantawa wanda yake da alaƙa da wannan shine a akwai wani malami magabaci da ake ce mai ma'arorin karki shi ma'arorin karki ya zo za su sallah ma'arorin karki ya zo za su sallah da abokinsa sai ce da abokinsa ya ja su sallah sai abokin ya ce ba zai ja ba sai ya dage wa abokin sai abokin ya ce to idan na ja ku sallar a zahar ba zan ja na asa ba wannan ya sa sai ya ji haushin abokin nan ya ce Allah ya raba mu da dogon buri ya ce kai yanzu har kana tunanin ma za ka kai la'asar to kaga su suna jin haushin wanda yake burin awa biyu domin kuma shi yasa muke dogon buri yana da kyau kowa ya dage iya bakin kokarinsa wajen yin ibada yadda ya kamata Allah ya ba mu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ke cewa inna matu a duniya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى يكتشف إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت abin da aka yi muku alkawari la'atin zai su wa ma bi ba ku kai ku iya gajiyar da Allah inna ma tu duna la'at wasu malaman suka fassara da cewa abin da aka yi muku alkawari na azaba zai su saboda wasu suna ganin azabar Allah ba za ta zo ba in hiya illa hayatuna duniya na mutuwa na haya wa ma na hannu ima ba wannan ba kawai rayuwar duniya ce kuma ba za a tashe mu a iza kunna waru fatan, a inna la majinun yanzu idan muka zama abin nan kasusuwa eh, muka zama riddigaggun abubuwa a inna la majinun wa mu za a dawo da mu ina fatan mun gane saboda haka a kodan da suke ganin ba zai yiwu ba ba zai yiwu a tashi ba babu maganar tashi ranar alkiyama babu maganar azaba a kodan da suke karyata azaba ta hanyoyi da dama akwai wanda ya ce yanzu ya zama a cewa akwai azaba yanzu ta ya za a ce shi ɗan da aka halicce shi da wuta kuma a cewa Allah zai kona shi a wuta Da mutumin da yake yana da hikima ya ga ba ba zai ba sai ya ja mai aya ba sai ya samu wata ƙasa mulmulalliya wacce ta bushe ya same ta sai jefe shi da ita sai ce ka ji zafi ko ba ga ji zafi ce ya ji zafi ce to ai kai ma asalin ka da ƙasa aka halicce ka ta yi haka yanzu da aka jefe ka da ƙasa ka ji zafi to shine Allah subhanahu ta'ala yake jaddada ya ce inna ma tuwa duna la'ad tabbas abin da aka yi muku alƙawari na azaba zai zo mu wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba ku isa ku gajiyar da Allah wannan idan muka ɗauki wannan fassarar sai ya zamanto cewa duk wanda yake karyata azaba to yana wahalar da kanshi saboda Allah subhanahu wata'ala ya fi shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce da adawa lokacin da Allah ya aika musu da annabi Hud sai suka ce mana shaddu min na kowa ai mu ba wanda ya fi mu tsare kaukarfi Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba sa ganin allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi saboda haka sai ya zama cewa duk mutumin da ya gamsa allah ya fi shi ƙarfi to bai kamata ya gangancin saba wa allah maɗaukakin sarki ba akwai malaman da suka ce fassarar inna ma tu'aduna la'a shine mutuwa kowa sai ta zo masa haka wasu malaman suka fassara wannan shi ma tabbataccen abu ne saboda ita mutuwa ba ma sai an jawo maka aya an ja maka hadisi ba kai ka san akwai yanzu a nan a cikinmu wane ne a nan gurin kakan shi na biyu yana nan sarkin yiro kakan ka na biyu yana nan Malam Kamilu fa, kakakka ta bi tana nan? Bal ina da tabbacin cewa yawancin waɗanda suke nan ma iyayensu ma ba sa nan da Haka ne ko? Mutum nawa ne iyayensu suke da rai a nan, a cikinmu da muke zaune din nan. Na? A sai <laughs> <laughs> gane gawa kamilu ba da mu da yawa waɗanda dai iyayensu suka mutu a nan gurin su suka ciyawa to kaga wa'azi ne kaga wanda yana nuna ma ba sai an karanta ma sai an ce akwai mutuwa ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba wani mutum wanda muka sanya mai da huwama kafin kai to su da suke maka fatan mutuwa afa in mitta fahumul khalidun ku idan ku idan idan misali kai ka mutu su za su zauna a duniyar ne ba su zauna ba ina fatan mun gane afa in mitta fahumul khalidun ba su zauna ba shi za Allah subhanahu wataala saboda ya nuna mutuwa tabbas ce sai da ya maimaita ayar mutuwa da siga iri ɗaya wata farkonta duk iri ɗaya har a gurare guda uku a ƙur'ani a cikin suratul anbiya Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai duk wani rai sai ya dandana mutuwa wala bulukum bi sharri wal khairi fitna muna jaraba ku da sharri da alkhairi wa ilaina turja'un kuma zuwa gare mu za ku dawo ya sake maimaitawa kafin nan ma ya faɗa a surat ita ce ta farko a jerin surori 114 da suke alkur'ani ya ce kullu za'i za'iqatul maut wa inna ma ujura ujurakum yawmal qiyamah duk wani rai sai ya ɗanɗani mutuwa za a cika muku ladan ku kuma ranar alkiyama kamar zuhu sai anin nari wa ude filal jannata faƙari duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to faƙad faza ya samu rau Allah ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul ghurur ba wani abu bane rayuwar duniya sai dan wani jin daɗi na ruɗi ɗan kaɗan yanzu malam kamar yadda muka faɗa a darasin baya mu dukanmu da muke zaune a nan shekaru ɗari da suka wuce ba mu nan Wani fara ko ka shekara ɗari ba kai bago? ta shekaru ɗari nan gaba kuma masu zuwa mu duka ba mana kaga wannan yana nuna maka cewa wa malhayatu duniya illa mata ulgur rashin faira ko bai zo ba na rashin faira kana fatan nan da shekara ɗari a ce kana nan sarkin fayara kana fata shekarun eh, a wai a ƙara ma ɗari nan gaba ba wai ka yi ɗari ba to kaga to kaga shi yasa Allah ya ce "Wa wamal hayatu duniya illa mata'ul ghurur ba wani abu bane rayuwar duniya illa jin daɗi ɗan kaɗan kuma mai hufi so yanzu ta yaya mutumin da shekaru ɗari baya baya nan shekaru ɗari nan gaba baya nan me a ciki ya sake maimaita ya ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani mai rai sai ya ɗanɗana mutuwa sun ilaina turja'un sannan izuwa gare mu za ku dawo kun ga wannan maganar ta sun ilaina turja'un wala ba ƙaramin magana ba ce kuma magana ce wacce take nuna kowa ya shirya saboda malam ko abokinka ne ya ce za ka dawo izuwa gare ni in ka san akwai wani saɓani ko yaya za ka ji tsoron ka balle Allah ubangiji wa ma antum bi mu'jizi ba za ku taba iya gajiyar da Allah ba in mun fassara shi da mutuwa sai ya zama cewa babu wani mutum wanda zai iya kufcewa mutuwa duk wanda lokacin mutuwarsa ta zo wallahi dole sai ya mutu wa idhal maniyatu anshabat azfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u idan ya zamanto cewa mutuwa ta kafa faratanta gare ka duk wasu layu idan ka tara su ba za su yi amfani ba saboda haka idan lokacin mutuwan mutum ya yi har magani baya amfani Allah maɗaukakin sarki a suratul qiyama yake cewa kalla iza balagati tarafi kai bari wannan zancen iza balagati tarafi idan ya zamanto cewa rai ya zo makogoro wakila man raqa a lokacin za a dinga tunanin wajen wanne likita ya kamata a kawo shi shin daga najeriya za a kashi london ne ko jamus za a kai shi ko misira allah ya ce wa zanna annahu alfira amma shi mara lafiyan ya tabbatar mutuwa zai shi yasa za ku ga mutane da yawa wani za a ce za a kai shi asibiti sai ce a bari shi ya san abin da yake gani mm. shine ma'anar wa zanna annahu al-sira Allah ya ce wal taffati saqu bisa tsananin ƙarshen rayuwar duniya ya haɗu da tsananin farkon rayuwar lahira Allah ya ƙara ƙura mutane ya ce falaula iza balagatul hulku. in dai ku kuna tunanin ku wani abu ne to ku bari idan rai ya zo alhulqum saman makogoro wa antum hina izin tanzurun a lokacin kuna gani in dai har da gaske ku wani abu ne to tarji'una in kuntum salihin ku dawo da ran ba wanda zai iya dawowa da shi duk iya kusancinka ba abin da za ka iya yi ba za ka iya komai ba to kaga idan muka fassara shi da mutuwa sai ya zama ma antum bi mujizin ba za ku iya gajiyar da Allah ba saboda haka babu wani a cikin ku wanda wai zai iya kin yadda ya mutu sai Allah ya ce kul ya qawmi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله يقول قل يا i'imalu اعملوا على مكانتكم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم كتشي ya ku mutane imanu ala makanatikum ku je ku ci gaba da aiki yadda kuke inni amil ni ma zan ci gaba da yin aiki ku da kuka yin imani ku je ku ta yi kuma da kuke shigantaka kowa ya je ya yi akwai ranar alawu da ƙara samun wannan kuma da kuke shigantaka da waɗanda suke abin da bai kamata ba ku je ku ci gaba akwai ranar <laughs> ah. yawwa akwai ranar me kace akwai ranar indin ina fatan mun gani fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man takunu lahu aqibatu da za ku san waye yake da kyakkyawan makoma duk abin da mutum zai yi jiye akwai rana da Allah subhanahu wata'ala zai yi sakamako ina fatan mun gane kowa kuma Allah zai saka masa ne gwargwadon aikin da ya yi Allah subhanahu wata'ala a suratun na naba'i ko yake cewa inna jahannama kanat mirsada litsagina ma'aba ita ita jahannama ita ce madakata ita ce makoma waɗanda suka wuce gona da iri suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce labisi na fiha ahaba ba za su zauna tsawon zamana sai ce la yanzu na fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa gassaqa ba su ba abin da za su samu na abinci ba abin da za su samu na abin sha illa haniman wa gasaka sai hamim hamim shine ruwa wanda yake mai tsananin zafi shi kuma shi shine ruwa mai tsananin sanyi kowanne ya kashe kishi yanzu a ka maka ruwa da kankara a ba ka dinga haɗiya ba za ka ji daɗin shi ba a baka ruwa mai tsananin zafi kana jin ishi ba zai amfani ka ba sai Allah ya ce me me ya ce a gaba wace ce ayar gaba sai ce jaza'an wifaqa mana sakamako ne irin aikin da suka yi haka Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mu za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da ashhad za su tsaya yawma la ni na ma'azratuhum ranar waɗanda suka zamanto cewa sun yi zalunci ba su taɓa samun uzurin da suke bayarwa ba zai musu amfani ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa Allah yana taimakon mutane gwargwadon yadda suka bauta masa wala ta katabna fi zaburi min ba'adin dhikri annal arda yarithuha ibadiy salihun Allah ya riga ya kaddara cewa bayan Allah na gari su ne suke gaji kasa a ƙarshe ka duba duk wa fir'auna da rashin mutuncin shi da wuce gona da irin shi amma kun ga fir'auna ƙarshe haka Allah ya hallaka da shi ƙasar kuma Allah ya gada wa banu Isra'ila wa aurasana ƙauman lazina kanu yustada'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha ina fatan mun gane haka Allah subhanahu ta'ala ya ce a suratu Ibrahim wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id bayan mun hallakar da kafirai za mu zaunar da ku a gurin haka ya ƙara maimaita kusan irin wannan a suratu nur وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم وليمكنن وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah subhanahu wa ta'ala ce yayi wa waɗanda suka imani daga cikin ku suka aiki aiki na gari cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa zai tabbatar da su a bayan ƙasa so duk mutumin da yake so ya tabbata a bayan ƙasa ya ji daɗin rayuwar shi to yi biyayya ga Allah wallahi malam Allah yana ramuwa Allah duk mutumin da yake yi wa Allah bauta to wallahi shi ma Allah zai kiyaye shi duk mutumin da ya kiyaye gabansa daga saɓan Allah shi ma Allah zai kiyaye shi wani malami a saudiya sheikh zarban yake ba da labari ya ce akwai wani mutum mugu ya ɗauki wani mutumin kirki ya tafi da shi dauji da niyyar zai cutar da shi bayan sun je daujin wani dattijo aka gan shi ya tsalle ya tsallake wata kwata duk da cewa shekarunsa sun ja saboda aka sai ake ta mamaki ga shekaru sun ja ga kuma irin wannan tsalla da ya yi sai ce jawarihun hafizna hafiz sigar fa hafiza Allahu lana ba. Ya ce waɗannan gaɓai ne waɗanda lokacin da muke yara muka kiyaye su ba ma saba Allah da su da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su in mutum ya zama yana yawo yana saurayi ya zama mai biyayya ga Allah mai yin abin da ya kamata wallahi mala har tsufan shi ma daban yi. da yawa wasu da za ku ga in sun tsufa sun ta kwarkwashe idan su ya mutu ko ban ce duka ba amma da yawa daga cikin sun kuka bincika ita samartaka akwai abubuwan da aka yi na saban Allah Allah subhanahu wa ta'ala gurgudan yadda kamai gwargwadon haka zai maka gwargwadon yadda kake Allah yake maka kwarjini gwargwadon yadda kai ma mutane za su rinka za su rinka ganin kwarjininka saboda haka shine yake cewa innahu la yuflihu zalimun waɗanda suke azzalamai Allah subhanahu wataala baya ba su raba in ma ya ba su raban to talala ne mai kamar sake inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yuflitu Allah yana talala ne kamar sake game da azzalimi ta yadda idan ya kama shi ba zai iya kubce masa ba sai Allah ya ce wa ja'alu وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقال الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله su وجعلوا لله سوم الشركي min مما زرع daga abin da Allah ya halitta min alharj na daga kayan noma wal an'ami da kuma dabbobin ni'ima da su sun sanya wani rauni duk dabbobin da kake gani Allah subhanahu wata'ala shi ne ya halicce su وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه illa أمم أمثالكم Ma فرطنا في الكتاب min شيء ثم إلى ربهم يحشرون duk wasu a wasu dabbobi da suke yawo a bayan ƙasa ko tsuntsaye da suke tashi da fuka-fukansu dukkansu al'umomi ne irin Allah ya cewa kuma a ƙarshe dukkansu za a tashe su zuwa ubangijinsu ina fatan mun gani saboda haka a takaice Allah shi ne ya halicci dabbobi kuma abin da muke nomawa ma da ikon Allah ya Tun tunda kai za je ka saka ƙwaya ne ka tafi takin da kake ai ba zai iya yin wani abu ba Shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce afara'aytum ma taharutun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku ban labari game da noman da kuke yi wai ku ne kuke zama da shi ya yi wannan noman Allah ne ya halarci waɗannan dabbobin na ni'ima in an ce dabbobin ni'ima abin da ake nufi da shi shine abubuwa guda hudu awaki tumaki raƙuma shanu waɗannan su ne dabbobin ni'ima to waɗannan abubuwan sai suka ware wani rabu faƙalu haza lillahi bi sai su ce wannan na Allah ne wa haza li ina wannan kuma na gumakan mu ne amma inda zalincin yake shine Allah ya ce fa ma kana li shurakaihim fala yasiru ila Allah duk abin da suka waye suka ce wannan na gumakan su ne ba zai taɓa isa zuwa ga Allah ma'ana abin da ake nufi shine abin da suka ware suka ce na gumakansu su ne to za su yi ta kaffa kaffa da shi amma kuma wa ma kana lillahi fa huwa yasiru ila shuraka'i amma abin da yake na Allah ne shi yana isa zuwa ga abin nan yana isa zuwa ga gumakansu yana isa zuwa ga ina fatan mun gane yana isa zuwa ga gumakansu saboda haka idan aka samu wata asara sai su ɗauki na Allah sai su cika sa a na gumakansu Allah subhanahu wataala yace ce sa'a ma ya hukumun sa'a ma ya hakumun wannan abin da suke yi wannan abin da suke hukuntawa ya munana saboda haka wannan kuskure ne haƙƙin abin na Allah ne asali to sai su ba wa gumaka su ɗauka wa Allah wani abu shi ma kuma na Allah sai su ɗauka su ba gumaka Allah ya ce wa kazalika zayyana وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعل gumakansu da abubuwan da suke bautawa suka kawata musu kashe 'ya'yansu mana mushrikai suna kashe ‘ya'yayensu saboda tsoron talauci saboda tsoron hidima su kuma mata ‘ya'ya mata ana kashe su saboda tsoron kaski wani abu na yi saboda haka shi yasa da yawa daga cikinsu ma aka yi musu bishara da samun ‘ya'ya mata sai su dinga bakin ciki duhun don su hallakar da su wal yalbisu alayin dinau domin su rikirkitar musu da addininsu a wannan ayar tana nuna mana cewa kar mutum ya kashe ɗan shi wai saboda tsoron talauci kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am na hannu na rizukukum wa iyahum a suratul isra kuma na hannu na rizukuhum wa da ku da su duka mu ne muke azarta su yana da kyau kowa ya san wannan irin wancan na zamanin jahiliyan na kashe ɗa babu shi yawanci na rufe yara mata a turbuɗe su a ƙasa shi ma yawanci babu amma akwai wani nau'i wanda ya yawaita yanzu Shi ne yawaitar family planning wato wani bokon malam da su shi ba gaba ɗaya a public public school amma yana tunanin kuɗin school system su. wato abin da mutane da yawa ba su sani ba shi ne su fa yaran da ka haifa ba da arzikinka suke ci ba da arzikinsu suke zuwa wannan shi ne abin da magidanta da yawa suka jahilta shi ya yi zata in ya haifi ɗa to wannan ɗan zai dinga cinye arzikin shi ne ba haka ba ne ɗan da arzikinka yake zuwa shi yasa za ga mutane da yawa idan 'ya'yansa suka ƙaru sai ga arzikin shi ya kawo akwai wani dattijo da ya faɗi wata jumla wacce ni ina jinjina wannan jumla duk da bai yi karatu mai zurfi ya ce za ka ga idan mutum ya tsufa ya zama dattijo yaransa kowa ya kama harkar harkarsa tashi ta musamman shi kuma sai ga arzikin shi yana baya wasu sai su dinga cewa tsohon alhaji me ya jawo shi shine dama arzikin nashi akwai arziki da kuɗin 'ya'yansa da suke biyowa ta hanyar shi to yanzu da kowa yake cin gashin kansa sai tarar ɗin yake tafiya dare dala ba kwa ganin mutane da an suka zama da tijasi arzikin su ya ƙasa ba kwa gani da yawa to daga cikin dalilai shine saboda dama arzikin nasu ba nasu bane su kadai akwai arzikin 'ya'yansu da suke biyowa ta hannun saboda su suke ciyar da su to daga zarar daga zarar ya zamanto cewa mai tsarin iyali ba ce a ta haihuwa barkatai ba amma dai tsarin iyalin da ake yi ya wuce gona da yi. akwai wani lokaci da hatim al'asam zai tafi aikin hajji hatim bai da guziri bai da bai da guziri kuma sannan bai da abin da zai bari a gida sai iyalansa suka ce ba sai zai tafi aikin hajji ba yana da wata yarinya karama mai hankali sai ta ce mai baba kai mai cin arziki ne ko kuma mai azurtawa ne sai ce shi mai cin arziki ne sai da ce kawai ita tafiya ka suna ta ganin ta a matsayin wawuya shi kuma hatim kawai ya yadda da maganar ta kawai ya kama gaban hatim ya kama gaban shi da hatim ya tafi sai ya shiga ayaran tafiya zuwa makka bayan ya shiga sai kunama ta harbi jagoran aya ga cewa iya tawai da waye zai iya tofi ƙari ya sauka sai hatime ce ya iya sai tattofa mai ayoyi yana tattofa masa ayoyi kawai sai ƙarin ya sauka sai ce cinka da shanka da guzurinka haka dawo yana kai sai hatime ce ya allah na ga ƙudurarka a kai na saura ƙudurarka a kan iyalaina su kuma iyalan hatin bayan ya tafi kawai sarki ya zo wucewa da sarki ya zo wucewa sai ishi ya kama sarki sai ce a shiga gida mafi kusa a ɗebo mai ruwa ko da haka daga ce ai ya yi tafiya sai cire kayan adansa ya tura gidan hati ko da hatim ya da gidansa ya cika da zinari ya kuma kayan alatu wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu dayra tagdu khimasan wa taruhu bitana inda a ce kuna dogaro ga Allah hakikanin dogaro to da Allah ya azurta kamar yadda yake azurta tsuntsu shi tsuntsu zai wayi gari ba komai a cikinsa amma zuwa yamma ya koshi ba ajiye abincin gobe so babban abin da mutum yake bukatar ne ya zamanto cewa ya yarda Allah ne ne azartawa daga cikin manya-manyan mushkilolin yawan allurori da magungunan family planning shine rikicewar jinin al'ada in dai na samu mace guda goma in na samu mata guda goma da suka yi mana fatawa da suka yi fatawa akan da suka yi fatawa akan rikicewar jini to insha Allahu ta'ala za ka samu cewa guda takwas zuwa tara za ka samu cewa wallahi family planning family planning yana haddasa kansa kuma malam wallahi malam wanda ya samu dama ya haifi 'ya'ya da yawa Allah wallahi ya'ya da yawa alkhairi ne ba zai taɓa yiwa ka haifi ya'ya goma duka su zama yan iska mutanen banza ba ko a rasa wanda zai ji tausayin ka amma an ka haifa ɗaya biyu zai su alaihim dinahum domin su cakuɗa musu addinin su walau sha Allahu ma fa'alu amma inda Allah ya so da ba su aikata hakan ba ka zarhum wa ma yaftarun ka bar su da abin da suke kirkira Allah ya ce wa qalu hadhihi an'amun وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه yana daga cikin abubuwan da mashirkai suke sai wa qalu hadhihi an'am sai waɗannan dabbobin na ni'ima da muka ware wa harsun da kuma wannan kayan na noma hijirun mana haram ne la illa man sha'o ba wanda zai ɗanɗana ko ya ci wanda muka so bi a nemi a wasu Wa'an amun hurrimat zuhuruha akwai kuma wasu dabbobin na ni'ima da suke warewa waɗanda hurrimat zuhuruha ma'ana haram ne ba wanda zai hau su shine ma'anar hurrimat zuhuruha ba wanda zai iya hawa su sai dai ajiye su kawai amma ba za a hau ba ba za a hau raƙumi ba Allah ya ce wa amun la kuruna ismallahi alaiha akwai kuma wasu dabbobin da za su ware su ce waɗannan ba za a ambaci sunan Allah a kansu ba sai dai a ambaci sunan gumaka iftira an alai kawai saboda a saboda abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya ina fatan mun gane abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala zai saka musu da wannan abin da suke yi na ƙarya yana yana tsayawa ne tun kuma mm. kadan dinga juyawa yanzu haska mutane ina ina fatan mun gane ina hakimun halim Allah madaukakin sa sai Allah ya cewa bi sai jin bi ya yaftarun Allah zai saka musu da abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya mana duk waɗannan abubuwan kirkirar wa Allah ƙarya suka Allah bai haramta a hau wata dabba ba Allah bai ware wata dabba ya ce ba za a iya ambata sunan Allah a kai ba duka abubuwa ne da su da kansu suka ƙirƙira na waƙalu وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام kuma suna cewa abin da yake cikin waɗannan dabbobin na ni'ima khalisatun li zukurina khalisatun libin korina waɗanda za cin ɗan da yake cikin ko yadda take ciki in ta fito a mamushe ta zo ba rai to sai a haɗu gaba ɗaya ci amma in dai ta zo da rai to iya maza ne za su ci amma in ta zo ba rai to su duka za su ci Allah ya ce sai ji zai masu Allah zai saka musu da wannan magana ta suke suke ta karya saboda ba Allah ba ne ya faɗi ta kamar yadda ya faɗa a cikin wala ta nahl ne ma taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku dinga faɗan abin da kawai eh, harshen ku ya ga dama ku ce wannan halal ne wannan haram ne kawai ku dinga faɗa don ku kirkirar wa Allah ƙarya tabbas waɗanda suke ƙirƙirar wa Allah ƙarya la yuflihun ba su taɓa samun babban rahu ba ina fatan mun gane su a taƙaice wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya hana mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah Allah ya tsine wa yahudawa ya yi maganganu masu nauyi a kansu saboda su ma irin ya hana wannan abin nan ɗin Allah shi kaɗai ne mai shari'a ha annabi sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne daga Allah shi sa Allah ya ce wa ma yamtiqu anil hawa abin da yake faɗa ba san zuciya bane wa illa wahayun yuha wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sake maimaitawa kada kasira قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلموا وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad khasira allazina qatalu auladahum safahan bi ghairi ilm waɗanda suka kashe yaransu saboda wauta ba tare da ilimi ba sun yi asara ha kawai ka kashe ɗan don kayye wannan ɗinka yanzu daga cikin abin da zai baka mamaki shine akwai waɗanda suke yin family planning da tun kansu fara haihuwa akwai wani yaro da ya yi kenan ita yarinyar ya lahanta ta ta je ta aure wani ba za ta haihu da wuri ba shi kuma ya tafi laya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa harramu ma razaqakumullah suka haramta abin da Allah ya azurta su iftira'an Allah saboda ke kira ƙarya ga Allah kadu ballu tabbas sun bata wa ma kanu ba su zama daga cikin shiryayyu ba saboda haka yana da kyau mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya ga ya bi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala karanta mana aya gaba وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين إن شاء الله أن الآية take bayanin irin yadda izinin Allah ‘yan mintunan da muke da su na san yau ga fada da majalisa ta haɗu na tabbatar da cewa za a samu tambayoyin da za a iya yi ga waziri ga talba ga welfare ba sarkin europe duk ga sinan tuna can ba za a rasa tambayoyi da za a yi ba so 'yan mintunan da muke da su za mu ba da dama sai mu amsa abin da ya sauwaka na daga tambayoyi <clears throat> insha Allah will use this time for questions either in Arabic or in English, either in Hausa or in English. na sarkin europe eh, to allah gafarta malam na farko dai muna godiya allah saka da alheri da abin da muke ji a tambaya na shine a cikin karatunmu na yau ka yi bayani na batun family planning mu kuma da muke zaune garin nan da yake muna da mun ɗauki al'adu irin na mutanen gari ne rashin haihuwa da yawa to a fannin islama a konin hanyar da za ka bi na yin na family planning irin na islama ba irin namu na nasara ba kwashi na ke da sanyin yau a gaskiya a musulunci ya halatta a family planning inda akwai hadisin jabir dan Abdullahi. wanda yake cewa mun kasance muna azalo a lokacin shi kai ya bar shi ya shiga wannan shi ake kira azalo eh so akwai wannan hanyar amma dai in general barin ya fi duk da ya halatta a musulunci inda annabi sallallahu ya ce rufa yaro ne a koyi zalikal wa'adul khafi haka ya zo a cikin hadisi so baransa shi ne ya fi Allah shi ne mafi sanyi. na'am akwai wanda yake da wata tambaya na'am auka audi bismillah Ba audi ya ce ka yi waje kamar da akwai ne kamar mutum ya je umra wasu yi umra yana yi umra kamar su biyar ko shida wannan ya halatta ka yi multiple umra in wango ina tambaya akan hukuncin yin umara so biyar so shida shin ta halatta ko kuma ba ta halatta ba a tafiya ɗaya eto eh idan zai dinga koma asalin miƙa iya ɗau harama ya halatta amma ba masallaci na na aisha ba wasu yadda suke kawai za su fito wajen maka ne masallaci na na aisha su sake ɗauko umara shi wannan kuskure ne kuskure ne eh shi masallacin na na aisha na waɗanda suke da larura ne na waɗanda suke da larura ne irin tana na aisha amma dai ka zo ka yi umara sannan ka sake ɗan fita ka dan kara takuwa babu shi wannan magabata ba sa yi sai dai in za ka koma can madina ka sake ɗauko harama shi ko amma point of order eh, tambayar da alhaji audu ya nan malam ina saurara kawai na ce point of order kafin in tambaya na maganar da tambayar da alhaji audu ya yi nan wato na je na yi umura ne ina karewa shi na tuna da ce ina so yi ma wani amini na umura wato ba zan iya je wannan masjidi ne na dauniya daga masjidin aisha ba sai na je can abin nan ko sai ka je madina ko amininka ko babanka ko matakka, in za ka sake musu umara bayan ka yi ta ka je can wallahi na shi ne game da batun usu na ranar juma'a ni ne na tashi zan yi niyan wanka zuwa juma'a sai dai wanka da soso da sabulu bayan na kare daga baya sai hankali ya zo na ci a ah, akwai wanka na juma'a ban yi ba ya juma'a na yake juma'a ka ai ta juma'a yin wanka a juma'a ba dole ba ne sannan kuma shi ma yin wanka da soso da sabulu din in ka zuba ruwa mai kyau daga baya wanda ba a akwai wani murya kuma game da aikin umra don ya ji wani malami ya ce wai zuwa hajji karshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai tafi hajji yan unguwansa gaba daya makwabta wannan shekarar ya tafi da su dukan suka hajji to a wani makwabci yana kusa da gidan manzon Allah sun tafi da shi da shi da dansa amma je da matan ba to da suke dawowa sun je sun haji suna dawowa za su shiga madina sai manzon Allah ya gama ta shi ya ce mata kamar a wance ya ya ba ki zo tare da mu ba sai ta ce eh, ba ni eh, wujurin mu bai da yawa abin da ya sa mai na da dana suka tafi kenan mu kuma muna da rakun ma biyu ne na da dana suka doshi rakumi guda suka tafi rakumi gudan kuma shi aka bar mini da shi muke haza ruwa muna kasuwanci muke cin abinci sai manzo Allah ya ce mata kamar to kina eh Karanta karanta mana. Wani yasa sai manzo Allah ya ce mata kamar to shekara na zuwa to Allah da shekara na zuwa ki je ki yi umra to kika yi umra bacin hajin da kika yi to shi yasa wannan hukuncin da manzo Allah ya biya masa kamar ta yadda ya umura umuran nan bakin ke kenan wannan ne ya zama general da mu kuka mu kenan ko dai Allah sosai ne ce mata umara a Ramadan tana daidai da hajji tare da shi yawa umara a Ramadan eh, haka ya fada ba wai kowace umara ba yawa shi wannan hukuncin ya haɗa kowa da kowa cewa wanda ya samu umara a Ramadan yana da ladan hajji amma ba ba ya sauke ba baya sauke faralin hajji yau alada ne ba ya nuna wai dan kaje kai umara a ramadan ko da baka je hajji ba shi kenan ba ya nuna haka hajji yana nan ya waje ba kan ka mutukar kana da hali wannan ne a takaice wannan wannan nake so da wannan maganar da ya faɗi kan wannan matar kawai ne ko general ne. a general ne amma ba generally amma a amma ni ban san wannan labarin ba kai da ka faɗi shi ban san shi ba kawai dai na sa nan sallam akwai wacce ya gaya wa cewa umara a ramadan tana daidai da haji tare da shi amma ko shi din malada yake nufi ba nuna hajin ya tsare gare Allah ne matsayi to bari mu ƙara ko ɗaya ko biyu mu tsaya to bari ne za ka yi ai ba ka zuwa kullum sai shan ruwa aka fi ganin ka na eh. yanzu wani zamani da kuma shigo za ka ga wasu ganin guduri da samaru na zamani sai sun kaje wurin likita duban lafiyar su da rufin kimizu sai dokta ya tabbatar musu da cewa ai grup din da kuke da shi ku biyu ya dace in bayan auren kun Allah ya ba ku dama za ku aiki da ko ta masu lafiya ba sikila kuma suna son juna sai suka daukar wa kansu to ba za su aikun ba gabanin auren ko bayan auren sai suka yi family planning za su shiga batar masu wani har abada na har abada tun da ba sa so su aiki yara marasa lafiya kamar su kira sun yi daidai koko tambayar ka kawai shine me hukuncin yin family planning na abada wannan haram saboda shi family planning shi shi shi babban manufar da ta sa ake aure shi ne hayayyafa haka annabi ya ce tana kahu tana salu fa inni mukasir eh, tambaya na shine idan lokacin da ba shi sallah lokacin juma'a yana kan hutuwa yana hutuwa sai an samu wasu suna jibowa daga masu sallama sai masu ba da hannu ana dai ba. to hukuncin ta nake yi bayan gama da a'a neman na akan hutuwa Oke, yake same hukuncin liman yana hudu ba wasu suna gaggaisa da juna. Gaskiya wannan akwai matsala. Ana so yin liman yana hudu ba kowa ya saurara. Wannan zai iya rage ladan juma'a Allah ya ba mu dacewa. A ƙarshe yana ƙara maimaitawa ka amanta an riga an shiga cikin goma na ƙarshe, a ƙara zage dantse sosai, sannan kuma kwamitin masallaci sun ce, a ƙara yin game da donation iri-iri da aka ce a bayar a matsala